wanda ya sanya sallah ta zamo daga cikin manya-manyan rukuni na wannan addini na musulunci yayi umarni a tsaye da sallah ina godiya ga Allah ta'ala na yabo gare shi ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da tantanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda ke ba shi da abokin tarayya ina shaidawa annabi Muhammad bawon Allah ne ko manzon Allah ne wanda ya gaya mana cewa sallah ita ce abin da ke faranta masa rai ya kasance in aka kira sallah ina gaggawa zuwa sallah ira da mutum Allah tabbata ga annabi Muhammad da tsarka tsarkaka da sahabbansa mutanen kirki bayan Allah nagari da waɗanda suka ba hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan aka yin wa musulmi mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah sannan mu kiyaye waɗannan salloli da Allah ya wajabta mana ga mazaje lalle mu tabbatar muna halartar juma'a a dukkan sati muna halartar jami'i a dukkan salloli guda biyar misali sallah ita ce rukuni mafi girma bayan shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ita ce amudul islam ginshikin musulunci kamar yadda manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallama ita ce alama ko shi'ar na annabawa da mutanen kirki annabi ibrahim alaihi salam Allah ya ba mu labari yana faɗa yana cewa rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati yana roƙon Allah annabi Ibrahim yana cewa ya Allah ka sanya ni in zanto daga cikin masu tsaini da zuriya ƴan uwa musulmi kamar yadda aka bayyana sallah tana daga cikin mafi girma daga cikin rukunan musulunci ita ce alakar da take sanya bawa ki kusanci mahalicci subhanahu wata'ala duk wanda ya kiyaye sallah to ko shakka babu Allah zai taimake shi ya kiyaye sauran al'amura na addini duk wanda ya tozartar da sallah to ko shakka babu za ka tadda shi baya kiyaye ragowar al'amura na addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarku sala tsakanin mutum da kuma barin shirka da kafirci shine barin sallah ma'ana inda ya bar sallah to dab yake da fada cikin shirka da kuma kafirci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa yace al-ahdu alladhi bainana wa bainahum salah bambancin ke tsakanin wannan al'umma ta musulunci da kafirai ita ce sallah faman tarakaha faqad kafara wanda ibada kafirci wannan ibada mai girma ibada ce mafi wato daraja daga cikin ibadoji a cikin addinin musulunci wanda Allah ya umarni da kiyaye ta domin duk inda aka ambaci sallah zaka da an ce iqamus sala sai da sallah kiyaye sallah hafizu ala salawa ku kiyaye sallah musamman kuma an karfafa kiyaye sallah asuba da sallar la'asar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi yace man sallal fardaini dakhala aljanna wanda yi al albardaini a lokacin sanyi guda biyu zai shiga aljanna ma'ana sanyi guda biyu yayin da yamma ta yi la'asar gari yana yin sanyi sannan in aka tashi da asuba gari yana yin sanyi manzo Allah ce duk wanda yi salla waɗannan salloli guda biyu to lalle zai shiga aljanna kuma da yawa zaka ka tada mutane suna yawan sakaci game da sallar asubahi da kuma sallar asar ba don komai saboda sallar asuba ana yin ta lokacin da ake yin bacci sannan sallar asar ana yin ta lokacin da mutane suke shagalta da harkokin rayuwar duniya saboda haka shi yasa mutane suke yin wannan sakaci Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci sallar asuba khassatan a cikin alqur'ani yace da ita qur'anul fajr sai yace akmil salata liduluki shamsi ka tsai da sallah yayin karkatar rana ila zakil layli zuwa dubun dare faduwar rana wa qur'an al-fajr kuma ka tsai da sallah ta al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda domin sallah atbahi sallah ce da take halartacciya ko wacce ake halartarta malamin ka ce ma'anan qur'an al-fajr shine salatul fajr me yasa aka ce da ita qur'an al-fajr qur'an al-fajr saboda ana tsawaita karatu a cikinta ana karanta alkur'ani a tsawaita karatun qur'ani a cikin sallah asuba malamin suka ce shi yasa Allah ya kiraye ta da qur'ana al-fajr sannan yake inna qur'ana al-fajr kana mashhuda lalle wannan sallah ta al-fajr ta kasance a ba bahalarta malamin suka ce mala'iku na halatta wannan sallah kamar yadda yazo a cikin hadisi tabbatacce wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa yadda aqabu nafikum malaikatun bil layli wa malaikatun bin nahar malaiku suna kai kawo a cikin ku ainihin malaiku cikin dare ko malaiku da yini sai yace wa yastami'una fi salati subh sukan hadu waɗannan malaiku jinsi guda biyu waɗanda suke kai kawo tsakanin dare da yini suna haduwa a sallar asuba ma'ana su yi canjin aiki kenan wa fi salatul asri da kuma lokacin sallar asar fa ya'rudu alladhina batu bikum waɗanda suka kwana tare da mutane za su tafi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala fa yas'aluhum rabbuhum sai Allah ya tambaye su wa huwa alam bihim alhali Allah shine masanin halin da suke ciki sai Allah ya ce kaifa taraktu ibadi yaya kuka bar bayina fa yaquluna sai su ce ataynahum wa hum yusallun mun same su mun je suna sallah wa taraknahum wa hum yusalluna sannan mun batu yayin tafiyar mu suna sallah ma'ana lokacin da suka zo da asuba sun tada mummune suna sallah lokacin da za su koma zuwa sama da la'adar sun bar mummune suna sallah yan uwana kiyaye sallah asuba musamman akwai samarat ma'ana amfani da fa'idoji masu yawa a cikin wannan sallah mai albarka wanda mutum zai ribar da a rayuwar duniya da kuma ta lahira daga cikin waɗannan amfani da mutum zai samu in ya halarci sallah asuba a cikin jam'i. a rayuwarsa ta duniya abu na farko shi shine hifdullahi wa himayatu Allah zai ba shi kariya ta musamman ya zo a cikin hadisin Jundub bin Abdullah Allah ya kara masa yadda yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man salla subha wanda ita sallaci sallah asuba fa huwa fi dhimmatillah yana karkashin alkawari tsakaninsa da Allah sai ma'aikin Allah ya yace fala yatlubannakum Allah min dhimmatihi bi shay kada ku bari Allah ya wato bibiye ku akan wanda ya rike alkawari da shi mana kada ku taba wanda ya sallar asuba domin yana da alkawari tsakaninsa da Allah fa yudrikahu fa yakubbahu fi nar jahannam duk ko wanda ainihin ya taba wanda yake da alkawari tsakaninsa da Allah to Allah ba zai kyale shi ba lalle sai ya cin masa kuma sai ya jefa shi a gidan wuta a wata riwaya ta Imam Tirmidhi yace fala taghfirullah bi dimmati kada ku keta alfarma Allah wanda yayi ga wanda ya sallar asuba ma'ana zimma a zaman malamin suka ce alkawarin da Allah ya yi ga wanda ya salla asuba na bashi kariya duk wanda ya taba shi to Allah ba zai kyale shi ba sannan ya zo a cikin hadisin ibn Hammar al-Ghatafani yake cewa ya ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ya ibn adama ce qala Allahu azza wa jalla annabi sallallahu alaihi wa sallama yace Allah ta'ala ya ce ya ibn adama ya kai dan adam la ta'jiz an arba'i rak'ati kada ka gagara yin sallah raka'a hudu min awwalin nahar a farkon yini a fika akhira ni kuma zan isan maka bukatunka na karshen yini malamin suka ce wannan raka'a guda hudu da Allah tabaaraka wa ta'ala yace ya kai dan adam kada ka gagare ka ka tsaya ka yi su farkon yini ni kuma zan isan maka bukatunka na karshen yini suka ce ma'anar su Shi ne sallar walha a hudu ko sallar ishira yayin da rana ta daga ko kuma sallar asuba raka a biyu da raka a ta alfajir. in ka yi a ta alfajir guda biyu kai sallar asuba guda biyu to ka yi waɗannan rakoyi guda hudu kamar yadda wasu malamai suka fassara wannan hadisi abu na biyu daga cikin amfanin da za ka samu in ka yi sallar asuba a cikin jami'i ne annashatu wa tibun Za ka samu nishadi a wannan yini naka da kuma wankewar zuciya za ka ji zuciyarka a wanke babu abin da yake damunka ya zo a cikin hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ce? ya aqidu shaytanu ala safiyati ahadikum ra'si ahadikum shedan yakan kulla wani kulli a daidai wato makarkada a gaban gashin dayan idan huwa nama in ya kwanta bacci salatu ukat Shaidan zai kulla kulli guda uku yadribu kulla uqdatin zai daure kowane kulli da kyau sannan yayi daurewa sai ya ce alaika laylun tawilun farkun yayin da ke kulle wannan gashi na nafiya na gaban goshi sai ya riga gaya maka yana cewa yi kwanciyarka alaika laylun tawil ai kana da dare mai tsayi ai har yanzu da sauran lokaci wato yana so ka ki tashi kai zikiri ko kai sallah to bai dinta kaza ma Allah ya ce idan mutum ya farka cikin dare fa sai ya ambaci Allah yayi addu'a in hallat uqda sai kulli na shedan guda ɗaya warware fa in tawadda in ya daure ya miƙe yayi alwala in hallat uqda sai wani kullin ya warware fa in idan mutum yayi sallah in hallat uqda sai kulli na ukunan na karshe sai ya warware fa asbaha sai mutum ya wayi gare nashitan tayyiban nafsi da nishadi da kuma barin ciki da wankewa zuciya wa illa idan ko ya biye wa shedan ya ci gaba da kwanciya har gari ya waye sai da rana ta daga ya tashi asbaha khabisan nafsi kasra sai ya waye gari zuciyarsa a kuntace sannan a kasalce ya tashi da kasala kaga kenan wanda ya tashi ya ambaci Allah cikin dare yayi addu'a ko yayi qiyamul layli ko ya karanta alqur'ani to har kuma ya sallah asuba to zai wayi gari kamar da ma'aikin Allah ya faɗa cikin farin ciki da nishadi ta yadda babu abin da zai dame shi aka tun wannan kuwa duk wanda yi wannan kwanciyar ya yi tashi yi sallah cikin dare yayi wato ibada ta nafila kuma yake tace yi barilla to zai waye gari cikin damuwa da bakin ciki ya rasa me yake damunsa to abin da yake damunsa shine shedan ne ya riga ya yi masa illa da wannan kullun da yi masa ya hana shi tashi sallah asuba wana sallah asuba tana da falaloli masu yawa ga wanda yi su a duniya da zai rabauta da su a gobe kiyama daga ciki shine al-fawz bi a'zami thawab mutum zai samu lada daga cikin manya-manyan lada da Allah yake ba bayi rana alkiyama ya zo cikin hadisin Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito ma cikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa laysa salatu athqalu ala al-munafiqina min al-fajr wal isha babu sallar da tafi nauyi ga munafikai kamar sallar asuba da sallar isha walau ya'lamuna ma fiha da mutane sun san alherin da ke cikin su da mutane sun san ladan da za su samu a gobe kiyama in suka yi sallah asuba a jami suka yi sallah isha a jami la atawhuma walau habwan da mutane wallahi sun je wa sallah asuba da sallah isha ko da rarrafe abu na biyu mutum zai waye gari a ranar kiyama ya ga an rubuta masa lada na kiyamun Ga shi dai bai tashi ya yi sallar dare ba a rayuwarsa amma ga littafinsa an rubuta kiyamun lain ya aka yi haka shi ne sallar dare da ya tashi wato sallar asuba da ya tashi ya adami sai Allah ya bashi lada na kiyamu laila kamar yadda zuwa cikin hadisin Abdurrahman dan Abi Amra yace na shiga masallaci shi na tada sai na Usman dan Affan yana zaune sai na zauna kusa da shi sai yace da ni yabna akhi ya kai dan uwana sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ai na jima'in Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sallal isha fi jama'a wanda ya salla isha a cikin jami'i fa ka'annama qama nisfal layl daidai yake da wanda yi qiyamul layl rabin dare wato in raba dare yana sallah wa man salla subha fi jama'a wanda ya salla asuba a cikin jami'i fa ka'annama salla al-layla kulla, daidai yake da wanda yake kiyamul layl cikin dukkan dare ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala cikin falalarsa zai ba da lada cikakke na kiyamu layla, wato tsayuwar dare ga wanda yi sallah isha a jami sannan yi sallah asuba a jami wannan karamci ne da falala ta Allah tabaraka wa ta'ala ta yadda an ce ka duk tun bayan sallar isha a ce kai ta zalla har asuba ba za ka iya ba bal ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya wajabta masa sallar dare bai ce da shi idaran duba cewa ya kuma laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila kaga ce aka yi sallar rabin dare ba dujaran ba haka annabi Dawud alaihi salam annabin Allah mai daraja yake yi sallah ne wani yanki na dare dan me ai dan adam ajizi ne a cikin bayan isha har zuwa asuba kana sallah ba za ka iya ba to amma in kai sallah isha a dami kai sallah asuba a dami Allah zai baka cikakken lada a gobe kiyama na kiyamu laila abu na uku duk wanda yi sallar asuba a cikin jama'a Allah zai ba shi kariya daga azabar wuta ya zo a cikin hadisin Umar ibn Ru'ayba Allah ya kara masa yadda yace na ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa lan yalijan nar ahadun babu wanda zai shiga wuta salla qabla tulu'i shams wa qabla ghurubiha yana yin sallah kafin kullowar rana da kafin faduwar ta malamin suka ce ana nufin sallar asuba da sallar asar duk wanda yake kiyaye wannan salloli guda biyu manzo Allah yake lan yalida nar da dai wallahi ba zai shiga wuta ba malamai suna ta wato wanda ya dawwama ya kiyaye wannan salloli masu daraja guda biyu lalle zai samu wannan ainihin lada gobe kiyama ne ba zai shiga wuta ba da yardar Allah abu na hudu ne alfawzu bin nuri ta yawan kiyama a ranar da za a tashi babu wannan rana babu wata cikin duhu to duk wanda yake sallar asuba Allah zai hore masa wani haske a wannan ranar da za a tashi a gobe kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace li yubashshir ko li yubashshar al fi dhulami ila al bi nurin tamin yawm al ay al ga waɗanda suke tafiya almasha'una fi zulum a cikin duhu ila almasajid suke zuwa masallatai dan sallah ayi musu albishir bi nurin tamin yawm alqiyama Allah zai ba su haske cikakke a ranar alkiyama kuma sallolin da ake a cikin duhu sune asuba da kuma sallar isha a ƙarshe manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana duk wanda yake sallah a lokaci guda biyu na asubahi da al'asr zai shiga aljanna man sallal fardaini dakhala janna. kaga wannan yana cikin falala ta waɗannan salloli da aka ambata malamin suna cewa wanda yake kwaɗayi yake bata ya lazanci sallar asuba yana da kyau ya kiyaye waɗannan al'amura abu na al billahi azza wa neman taimakon Allah wannan yana daga cikin abin da yake bawa bawa dama ya taimake shi wajen yi wa Allah da'a kamar da muka yawaita ambata a wannan mimbari mai albarka cewa duk abin da kaga kayi na alheri na neman lada na neman kusanci zuwa ga Allah Allah ne yayi maka taimako yayi maka baiwa da yin haka shi yasa manzo Allah ya gaya mana cewa ranar alkiyama yace faman wajada khairan falyahmadillah in ka tashi a kiyama aka baka littafin ka anan dama kaga ayyuka na alkhairi sai ka ce me sai ka ce alhamdulillah ba wayan ka bane ba dabarar ka bace taimakon Allah ne man wajada khairan falyahmadillah duk abin da kana yana alheri karka ce kai mu dai a'a sai ne alhamdulillah Allah ne ya taimake ka taimakon Allah ne tawfiki ne daga Allah saboda haka duk abin da kake so ka yi na alkhairi ka nemi taimakon Allah a ciki sai Allah ya taimake ka amma kada ka dogara da dabaraka kada ka dauka ai zaka iya ko ka a'a ce ne Allah taimake ni sai Allah ya taimake ka shi yasa ma Allah tabaraka wa ta'ala ya koya mana neman taimakon sa cikin dukkan komai ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta kuma wajen ka kadai muke neman taimako shi yasa manzo Allah ya koya mana addu'a sallallahu alaihi wa sallam yace mu yawaita yin wannan addu'a bayan kowace sallah ta farilla lalle bi wannan addu'a Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati Allahumma a'inni ya Allah ka taimake ala zikrika in iya ambatanka da tanaka wa shukrika Allah ka bani ikon yi ma godiya wa husni ibadati Allah ka bani ikon yi maka wato kyautata ibada gare ka sannan mutuna la haula wala quwwata illa billah bawa baka da dabara baka da karfi da dabara da karfi nuna Allah ne shi kadai kuma mutuna abin da manzo Allah ya koya mana cikin addu'a ta kwanciyar barci da yake cewa la malja wala manja minka illa ilayk ya Allah babu mafaka ba matsira da gare ka sai zuwa gare ka a wajen Allah ake neman mafaka a wajen sa ake neman taimako shi kadai saboda haka in kaga kana zuwa sallar asuba kaga wancan kuma yana bacci baya fitowa makocinka na kusa karka ce kai wani kaza a ce ni alhamdulillah haka manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam yayin da kaga Allah yayi maka wata falala kaga wani ba yi da wannan falalar me zaka ce kai wa Allah godiya alhamdulillah alladhi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila haka aka ce duk wanda ya bada cikin masifa Allah ya jarrabe shi da ibtilai karka ce a to mu je a karka bada haka kai ma Allah ne ya sallama ya amintar da kai sai kai wa Allah godiya ka ce ya Allah mu ne maka godiya da ka ba mu lafiya da ka tsare mu gabarin fadawa cikin wannan musiba shi wannan bala'i na rashin zuwa sallah asuba domin bala'i ne musiba ce a ce mutum baya halarta sallah asuba a ce yana bacci duk duniya a yi sallah musamman a irin garinmu mai albarka da ana kiran sallah a dama ana kira a hagu lasfika ta ko'ina sannan kuma cikin ni'imar da Allah ya mana har yanzu mu a ƙasar mu muna kira muna yin sallah a cikin lasfika kun sa a ƙasashen duniya ba inda ake sallah a cikin lasfika a waje ko ina ne in an kira sallah sai ake a kashe lasfika wanda ya ji ya ji wanda bai ji ba ruwansa amma mu har yanzu za a yi ta sallah kana jin ana karatu amma duk da haka ga mutum ya ki fitowa sallah yana kwance kaga wani ai musiba ce to ji yayin da ka ga mutum a irin wannan musiba ka ce wane ne ka za'a ce ne Allah na gode ma da ka wato kare ni daga bala'in da ka jarabuwa ne shi domin zo rashin zuwa sallah a asuba bala'i ne sai ce alhamdulillah alladhi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani domin ba karamar falala bace a ce Allah ya taimake ka kai kwana 30 baka yi rasa sallah asuba a jami'i ba ya kamata ta bakin bahaushe ka zuba ruwa a kasa kasha domin Allah ya yi maka baiwa da falala mai yawa ka nemi taimakon Allah wajen zuwa sallah asuba abu na biyu himmatuwa da dagewa wajen riko da da za su taimaka maka gaje sallar domin da ka zo sallah asuba din ba haka kawai bane Allah ya taimake ka amma da sababi to kai riko da waɗannan sababi din don ta taimaka maka ka iya zuwa kai sallah asuba a cikin dare daga cikin waɗannan sababi su ne abu na farko Halar halarto falala da daraja ta wanda yi sallah a cikin a jami sallah asuba ka tana cewa ma'aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallama ya yace asqalus salati ko as al-munafiqina sallar da tafi nauyi akan munafikai ita ce salatul isha wa salatul fajr sallar isha da kuma sallar alfajr me yasa saboda sallar isha an dawo daga kasuwa daga sana'a an gaji kuma mafi yawa musamman a zamanin bayan an dawo sai a shiga gida to sai mutum yana shiga gida bayan ya dawo daga kasuwa ko daga abin nan faduwar rana kawai sai zamu kulle irfi shikenan sai gobe dan me saboda ai sallar isha cikin duhu ake yi wa ma ya san ka je ko baka je ba sanan sallar asuba da ma ana bacci to munafukai wannan sallah guda biyu ba da su ake yin ta ban jami'a ake sallallahu alaihi wasallam tana da nauyi gare saboda me sun dawo da daga neman duniya cikin gajiya sai sai mu ba za mu yi zuwa sallah ba sai su shiga gidan su kwance su da asuba su yi ta bacci ba za su tashi sallah ba wannan sima ce sifa ce ta munafukai. sai manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam walau ya'lamuna ma fihima la tawma wala qabwa da a ce mutane za su san daraja da falala da alherin da yake cikin waɗannan sallah guda biyu sallah asuba da sallah isha'i da ko da rarrafe ne sai sun je su shi yasa tambayi Allah ya kara masa yadda aka rawaito mana mutum zai kwanta jiya bai da lafiya ba zai iya taka ba amma sai a tallafe shi wani kama dama wani ikama kama da hagu haka zai je yi sallah a masallaci dan me saboda sun san muhimmanci da daraja na zuwa sallah ainihin a cikin masallaci abu na biyu daga abin da yake taimakawa mutum ya iya zuwa ya halarci sallah a cikin jami'i shine ya rika bacci da wuri bacci da wuri yana taimakawa dan ka kwanta da wuri zaka iya tashi da wuri amma a wannan zamani na Iftilai, da Allah ya jarbe ni ni da ku duka da waya ba a fara taɓa waya sai an koma gida kuma ana tabawa kafin ka ankara in ka duba agogon sai ga dare ya raba saboda mai ana ta taba waya ana ta bibiyar waya da a zamanin bayan kallo ake yi na abin kallo yanzu kuma waya ake rikewa har sai dare ya raba saboda haka ba zai bacci ba sai sha biyu sai karfe daya sai karfe biyu yana kallon waya kuma ka san dai ba zai iya tashi awa biyu a ce ko awa biyu da rabi ko uku idan nishaɗi ya je sallah asuba ba to wannan sai ana shi tashi ya je asuba saboda haka a rika sa iyaka na taba waya a yi mata abin nan a sa mata abin nan abin nan kararrawa a sa mata alamar cewa daga lokaci kaza na daina taba waya sai ka sa karfe 9 da rabi goma sai ta rika gaya maka lokacin ka yayi na daina taba waya dama ka riga ka gaya mata don Allah waya idan karfe 9 da rabi ko goma yayi ga ya mun cewa in daina taba ki lokaci yayi to kana faɗa za ta rinka gaya maka lokaci yayi lokaci yayi sai ka ce to alhamdulillah ka aje sai kuma gobe sai ai hakuri saboda ne kada ta hana ka zuwa sallar asuba saboda ka duk abin da zaka yi ko zuwa hira da zaka iya daukar lokaci mai yawa to sai ka rage wannan dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ainihin ai bacci ya karhanta yin bacci kafin sallar asuba da kuma hira bayan sallar asuba bayan sallar isha kafin sallar isha ya karhanta zama wato akwanta ai bacci bayan sallar isha ya karhanta wato yin hira don mai don mutum shiga gida da wuri ya kwanta ya samu taki cikin nishadi ya sallah cikin dare kuma ya samu sallah asuba daga cikin abin da yake taimakawa akan sallah asuba ke nan wadannan abubuwa a takaice Yan uwana yana daga cikin alama ta ƙarfin imanin mutum halartar sallah a cikin jam'i, musamman kuma waɗannan salloli da aka ambata guda uku waɗanda suke da nauyi akan mutane sallar asuba sallar la'asar da kuma sallar isha mu dage wajen halartar su a cikin jami'a. Ah, a wani zai iya tambaya ko me yasa yau na dauki wannan mawdu'i na sallar asuba a madadin abin da zan ja hankalin ni da ku akai to abin da yasa dalili shine wata fatawa da aka yi min wata mata tace ga ya mun tace Allah ga mata malam wai ayi wa mijinta nasiha mijinta tace mai kokarin zuwa karatu ne amma ba abin da ke gagara ta sai zuwa sallar asuba sai nayi mamaki a ce mutumin da yake kokarin zuwa karatu amma ba ya iya zuwa sallar asuba sai ta ce amma ba abin mamaki bane saboda ai idan ka duba masallatanmu da adadin mutanen da ke unguwanni wanda suke baligai adadin mazaje da za su yi zuwa sallar asuba in ka kalli masallacin kai ka san bai wuce ɗaya bisa uku aka zo ba ina ragowar suna bacci a gidaje bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya ja hankalin iyaye da mazaje akan ai wato wa murahlaka bil salati sai ce wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu Allah ya umarci ma'aikin sallallahu salama ya umarci iyalansa da yin sallah wa amur ahlaka bis salati sannan sai ce wastabir alaiha ka dage ka tsaya da kyau wajen ganin cewa an yi sallah to yanzu mace ce take kokarin tashin mijinta sallah asuba amma yana hantarta kuma ta san in ta tashe shi ransa yana baci dan me shi baya so ta yi sallah asuba saboda me ya manta fadin Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara Allah Ta ya umarni ya ku mummunai ku kare kawunanku ku tsare kawunanku da iyalanku daga wuta wacce da mutane da kirare da duwatsu ake ake hura ta alaiha mala'ikatu ghilazun shidadu la ya'tuna Allah ma'amara saboda haka kai da aka ce ka kiyaye iyalanka daga wuta kuma a ce kai ne ba wai kai zaka tashi sallah zuwa ba aa, kana cewa kar a tashi ka in ka kwanta bacci akwai wata daga cikin mutane da ka'ida ne a gida in mai gida ya kwanta ba a tashinsa har yaushe ko an kira sallah kan wanda ya taba mun kofa ko ana sallah kar wanda yake zai mun wata magana in na kwanta bacci to kar wanda ya zo kusa da kofa saboda me baya shi bai da burin cewa in lokacin sai koya wa iyalan da cewa in ma bacci mata nauyi ku zo ku tace ni in aka fara kiran sallah a cewa yake makar wanda ya taba mata goba in ya kwanta bacci wannan aibi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkanin kuma su kiwo kuma Allah ta'ala zai tambaye ku abin da ya ba ku kiwo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake inna Allah sa'ilun kull ra'in amma tar'ahu lalle hakika Allah sa'ilun zai yi tambaya kulla ra'in ga dukkan wanda aka danka masa amana ta kiwo an masar'a akan abin da Allah ya bashi kiwo hafiza an bayya ya kiyaye amana ko ya tozartar da amana sai ce hatta yas'ala rajula an ahli baytihi har Allah zai tambaye mutum iyalan gidansa ka dora su akan hanya ta addini ka kula da addinin su Allah zai tambaye ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya faɗi jumlar tambaya ga duka wanda aka ba kiwo sai ya hatta har mutum ma hatta yas'al ar-rajul an zai tambaye shi game da iyalansa so da dama za a ga mutane suna zuwa sallah asuba kai ka san yana da 'ya'ya wanda suka balaga manya guda uku ina suke a ya ya yi tafiya sai ya kyale su a gida sun tashi bai duba ɗakin su ba sun yi alwala sun fito sallah ba ruwan shi ne tun da zai fito sallah shi shikenan ya kyale yayin a gida so da dama mutum zai fita ya bar gidan ba tare da ya tada mutan gidan ku tashi an kira sallah kowa ya kira yi sallah ba a tashi a shi dai in ya tashi ya kinsa ya abin da zai yi tafiyarsa ya rufe gida ya kyale mutanen gida wannan kuskure ne Allah ta'ala zai tambaye ka amanar mutanen gidanka lalle ka tashi ka kinsa ka tabbatar iyalan gidanka kafin ka fita sallah in akwai yara mazaje in dai yaro ya zama ya kai sun da shekaru da za ka iya zuwa masallaci da shi lalle a tafi masallaci da yara baki daya ka je a yi sallah asuba domin wannan yana cikin amanar da Allah ya danka maka iyalai kuma a tabbata masu yin sallah sun tashi sun yi sallah muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu iko wajen kiyaye ibadarsa ya ba mu iko wajen tsayawa kan bautarsa ya taimake mu akan haka sannan muna roƙon Allah ya karba ayyukan mu ya taimake mu akan sharrin kawunan mu ya kare mu daga dukkan sharri Allah ta'ala ya yaje mana kurakuran mu Allah ta'ala ya zauna da mu lafiya a kasar mu wannan fitattun da suke cikin wannan kasa Allah ka yayi mana waɗanda suke nufin wannan kasa da musiba Allah ka mayar da ita kansu Allah ka tsare wannan kasa ta mu ka zauna da mu lafiya wannan gari mai albarka da ka amintar da shi gari na Kano ya Allah ka amintar da shi ka ci gaba da bashi shi aminci ka tsare mu daga dukkan fitina Allah ta'ala kai riko da hannayen shugaban mu Allah ta'ala ka karba yukan mu ka gafarta wa magabatan mu Allah ta'ala ka yaji mana kurakuran mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين